الرحمن الرحيم وعلى على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده آه، منا كرنت لتافنا الألفية في الآداب الشرعية ناب الضماء لمن الإمام شمس الدين محمد ابن عبد القوي المرداوي الله يمسى رحمه إذا ما كرنت درسي نهم عند ما لهيك بياني جمدا دفع الصائم شين عند مكفانا dafu as kare kai ga wanda ya kawo farmaki me shari'a ta faɗa game da wanda ya kawo maka hari ko dai ya ci mutuncin iyalanka ko kuma yana neman ranka ko dukiyarka me shari'a ta ba hukunci me shari'a ta ba da dama akan haka yake waman yabu nafsal mar'i a baiki na 647 ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى, أو فتى طالب الردي أو فتى طالب الردي يتي ومن يبغي نفس المرء وندا يني ملمتم أو ماله ويني مدوك يرمتم أو الحريم ko iyalansa alharim matansa ko ‘ya'yansa mata bahimun ko dabba ce aufatan ko mutum ɗalibin raji wanda yake neman a halakar da su فأوجب دفاعا عن حريم مطيق mutum ya kare kansa ko ya kare an harimin mutufi ga wanda aka nufi iyalansa wato da cin zarafi wajibi ne ya kare su almutiq wanda yake iyawa la anil mali amma banda dukiya shi ba wajibi bane ko kuma shi ita dukiya akwai maganganu a biyu akan dukiya amma akan iyalai yace fa aujib difa'an an Al-mufiq wajibi ne ya kare iyalansa mutuncin iyalansa la anil mali wal qawlayn fi an-nafs aw amma dukiya da rai akwai magana guda biyu akai mun yi magana a darasi da ya gabata ko cewa malamai sun yi ittifaki cewa duk wanda ya nufi iyalan mutum zai ci zarafinsu wajibi ne ya yi iya abin da zai dan kare iyalansa amma game da dukiya da rai sai malamai suka yi magana biyu wasu suka ce ai dukiya a nan ka samu kuma in ma ya karba Allah zai baka wasu saboda haka ka kyale haka nan rai kuma magana biyu ce akan rai cewa a lokacin fitina ma'ana lokacin da ake rigima tsakanin musulmi ake fitina shi ai aliyu bai san su ba abin nan malin shi aibu kai ka san su ba cikin Allah ya game da rai magana ce guda biyu a lokacin da ake fitina ma'ana rikici tsakanin musulmi wasu malamin suka ce a lokacin mutum kada ya ɗauki makami saboda hadisin da Imam Ahmad da Tabarani suka rawaito bayan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake magana akan fitina sai yace kun abdullahi al maktul wa la takun abdullahi al-qatil kun abdullahi al maktul kun abdullahi al maktul ka zamo bawan Allah wanda za a kashe kar ka zamo bawan Allah wanda zai kisa a lokacin ne fitina wa mun kawo abin nan malamai sun kawo magana hadisi ko asar na Abdullahi dan Umar da lokacin da ake fituna ya umarci iyalansa kowa ya karya makamansa, abin nan kada ya shiga kuma da yawa sahabbai ba ga wannan rikicin ba saboda tsakanin musulmi ne amma a lokacin da ake zaman lafiya ba fituna ba to wasu malamai suka ce wannan kan wajibi ne ka kare ranka ka rike makami don ka tsare ranka an gane ai magana ko game da abin da ya shafi iyalai aka ce wajibi ne ka tsare su kada ka bari a ci mutuncinsu game da abin da ya shafi dukiya wasu malamai suka ce ka tsare dukiyarka domin shari'a ta baka dama ga hadisi nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa man qutila duna mali fa huwa shahid in za a taba dukiyarka ka tsare ya kai ga rasa ka kai shahada kan an baka dama ka tsare dukiyarka ko da za ka rasa ranka amma wasu malin suka ce ka bari ɗin shi ya ka bari ɗin shi haka wajen rai suka ce idan a lokacin fitina ne kada ka ɗau makami saboda a lokacin ana rigima tsakanin musulmi wasu sun ɗau makami a kan wasu to kar ka ɗau makami ko da wani ya nufe ka da makami to kai kar ka ɗau makami shine malam yace warajja warajjaha ورجح استسلام ورجح استسلام في الحرب شيخنا وحتم دفاع اللص والعزم قلدي yace shine magana cewa malamin sa shehin ya rajja ya rinjayar da cewa fil harji a lokacin fituna rajjaha al-istislama yace ka sallama kada ka dau makami in wani ya nufe ka da makami kai kar ka makami a lokacin fituna amma lokacin da ba na fitina ba kuwa ya ce ka ɗau makami ka kare kanka ka ɗau makami ka kare kanka ya ce wa hattin bifa allisi kamar ɓarawo ya far maka ya ce hattin ya yanke magana cewa ka kare kanka wal'ajimi ajmi kallidi kuma haka idan wata dabba ta nufe ka da abin nan eh, za ta cutar da kai ka kare kanka ka kare kankar ka sallama ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه بذاكم وإلا فليزد وليشدد ويدفع بالأدنى to an ce mutum ya kare kansa ko in wani ya kawo maka hari ka tsare ranka kar ka bari ya kashe ka ya tutar da kai ka tsare kanka sai ce waytu bil adna amma sharadin kare kai zaka fara da abin da yake adna mataki wanda yake ba na ƙarshe ba kamar yadda muka buga misali idan misali za ka tsoratar da shi ya tafi ya gudu to yi haka ka yi ƙararrawa ka yi daga murya ka yi wane ne ya juya ya tafi shikenan amma idan hakan bai yi ba sai ka yi mataki na gaba misalin kana da bindiga ka harba dama da hagu kaga still dai kai ne ka yi kokarin mataki na ƙarshe in ya zo shi ma yana tashi bindigar misali kaga yanzu kuma yaki za a yi to anan ko kai ka san ko kai ne ko shi da wannan kuma sai ka kare kanka ka yi abin da zaka yi na matakai amma in ya shigo ba za ka fara harbi ba ka harbe shi a wannan yi. ai matakin karshe ka ɗauka in kai haka a doka idan hukuma ta tabbatar cewa harbi ka fara yi to za ka biya diyar wannan mamaci saboda ai an baka tsari a shari'a mataki mataki bil adna thumma al adna da za ka fara da mataki na farko sai mataki na biyu sai mataki na uku gwargwadon yadda za ka tsare ranka shine yace waisfa abil adna zaka tsare kanka da abin da yake mataki al adna na kasa kasa mata zanna daf'ahu in kai tunanin wannan ya isa ya kori wannan mutumin ko ya tsare ka bizakum da wannan abin da zaka iya kare kanka wa illa amma in kaga cewa wannan matakin bai isa ba to yazid ka kara mataki na gaba wal yushaddidi ka tsananta domin ka tsare ranka ka tsare iyalanka ka tsare dukiyarka fatabda bi wa'din thumma tadribu bil asa ka fara yi masa wa'azi wannan mutumin da ya nufe ka da cutarwa kace ba daidai bane kada ka yi irin yadda dan annabi adam ya yi masa ko yayi wa dan uwansa wa'azi watlu alaihim naba naba ibn adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhir qala la aqtulanna kaga yace zan kashe ka saboda shi dan uwansa an karbi sadaka sai shi ba a karbi tashi ba sai ce kala inna ma yatakabbalu Allah min la in basatta ilayya yadaka litaksulani ma ana bibasatin ilayka eh, eh, eh, eh haka ne yadi li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismi takuna min ashabin nar wa zalika kaga yana ce maka wa'azi karka yi ba daidai bane yace fa tabda bi wa'azin ka fara yi masa wa'azi thumma tadribu bil asa sannan inda wani makami wanda yake ba na ƙarshe ba sai kai amfani yake kamar al'asa kamar sanda gora sai ka kai abin nan da gora don ka nuna masa cewa kai ma fa za ka tsare kanka fa in lam yufid in duk wannan mataki na ɗaya da na biyu bai amfani ba sai ya ce Fal firi bil muhaddadi to yanzu ka nufe shi da mai kaifi shine muhaddad makami kenan yanzu kuma dole ka tsare kanka da abin da yake na ƙarshe shine makami bil muhaddadi da abin da yake mai kaifi wa qatilhu bin nushabi in khifta kaidahu in ba za ka iya gaba da gaba da shi ba kana tsoro Yake wa qatil bin nushabi ka yaƙe shi da kibiya ita ce nushab ma'ana kana ɓoye ka harba kamar bindiga ke tunda ba za ka iya fuskantar sa ba in khifta kaidahu in ka ji tsoro kada garin kai abin nan kuma ya cutar da kai to sai ka buya ka harbi idan ma dana in ya nufo inda kake fatwa bi ma shi ta wasu ka kare kanka da abin da kake da iko da shi kuma ka kore shi ka tsare kanka wannan matakan ya bayyana mana wanda shari'a ta ba da dama wa in niltahu ba'da ittifa'ika sharrahu to tuzamman ma yansha anil mutazayyidi wa in niltahu idan bayan ka tsoratar da shi sai juya zai gudu sai ka bi shi ka sare shi ko ka harbe shi Ba ba'da ittifa'ika sharrahu bayan ya ka riga ya ka tsare kanka daga sharrinsa ta ba shi tsoro ya juya ma ya ja da baya to to in an kai gaban alkali hukuma za ka biya diya na wannan mutum za ka biya domin ai ga ka'idar da aka bayar shi ne mataki mataki sai bayan yanzu misali ka tsoratar da shi sai yi kokarin guduwa to ka kyale shi a ka'idar shari'a ba za ka kuma ka bi shi ka tare shi ko ka harbe shi a ko ka dake shi a to kaga kenan wayanda suke yin irin wannan a suke in sun kama barawo ko wanda ya kaza su far masa wannan ba daidai bane a ka'idar shari'a in an kai su gaban alkali to zai duba ya ga me ya dace da su biya ko kuma fiye da haka saboda wanda ya kashe rai za a kashe shi kuma rai ba wai so ake a kashe ba ko da yake ya zo da makami ya zo da ya shiga gidanka ya faɗa maka yai wane wane duka to amma dai ba haka kawai za ka far masa ka kashe shi ba idan ka ba shi tsoro wayan niltahu ba da kifai ka sharrahu bayan ka riga ya ka an tsare ka ka tsare kanka daga sharrinsa to to zamman za ka biya jiya za ka biya zaman za ka biya fansa ma ya sha'anin mutazayyidi abin da zai ya faru abin da ya auku daga abin da ka wuce gona da iri wajen aikatawa idan misali ka kashe shi biyan rai ne in ka yi masa rauni a jikito jiya rauni za a ce ka biya za a ce ka biya ke sa ƙa'idar shari'a ba a so ka yi gaggawa an fi so ka bi ƙa'ida ta doka da ce an ba ba daidai ba amma kuma baya nufin ka ɗau matakin da yake mai ya wuce kuma abin da aka ma domin Allah Ta baraka wata ala ƙa'idar da bayar shine ne me ƙa'idar shari'a wa in fa in aqabtum fa bi misli? in an maka abu to daidai aka ce karama kuma in ba amma ba an yi wani abin da aka shiga hurumin in akwai damar ka misar zuwa ga doka shi kenan sai ka bar doka ta aiki in za ka iya kama shi ka mika shi hannun hukuma a yi masa hukunci cewa ya shiga hurumin da ba na shi ya faɗa ma gida wani to duk abin nan amma ba a yadda ka wuce gona da iri saboda ka masu wannan farwa mutane don sun yi abin nan ko suna tuhumar su misali su far musu su kashe ko su yi musu rauni to in aka kama su za su biya diya in rai ne in kuma diya ta gaba ma za su biya za su biya shi yasa idan misali wani ya zo kawai ya kwada mamari sarka ta karama da za ka iya haƙuri ka riƙe ka kai wa hukuma ga abin da ya ma a ɗauki mataki na hukuma shi fi. to amma in ka samu matsala shine ya mare ka ka fusata sai karama kai marin kawai ima shi ko da kamare sai haƙura biyu suka faɗi to yanzu za a je gama alƙali kowane haƙori raƙumi nawa ne biyar ne ko nawa za ka biya jiya haƙuri. ai shi ya fara yi da yadda ke ka ai ya kamata ka yi ne kuma ga yanzu misali a ce haƙuri na manta nawa ne jiya haƙuri a ce raƙumi biyar ko na raƙumi ɗaya ya kai dubu ɗari biyu ko ko da hamsin ko to ya wuce haka to kaga wata kilawa daga gaye da ka biya shi kowane haƙuri ɗaya kaga haƙuri biyu rakumi wajen nawa kenan kaga za ka biya shi wajen miliyan biyar ko fiye da haka daga mari shi ko dama inda an je inda kai hakuri aka je gaban hukuma to alkali zai ce rama in ka rama ko duk fuskar ta bare ba komai alkali ne yake ba ka da matsala amma da ba alkali ne kai ka matakin kanka to kuma shari'a ba za ta kyale ka ba domin mai domin mutane idan ba a ɗauki abin nan ba mutum sai abin da ya wuce to amma kai hakuri ka bi doka in aka je gaban alkali sai a ce to shikenan a karama in karama duk abin ko mutuwa ya mutu banza alkali ne yake karama ba ka da matsala amma in haka kawai karama aka yi abin nan to dole za ka biya jiya to sai a yi tasa tsantsa ولا شيء في العاد القتيل بجائل وبجائل ومن قتل العادي شهيدا ليعدد yace ولا شيء a fil'adi wanda ya kawo maka hari yana so ya kashe ka sai kai ka kashe shi yace wala shi a fil'adi kai ba komai akan ka ma'ana ka kashe banza wanda yazo bija'il yazo dan ya kashe ka sai ka kashe shi ka kashe banza wa man qatala al-adi shahidan liyu'jabi amma in shi ya kashe ka to kai shahada shine hadisin da muka faɗa ma'ana an kaba wancan matakan an gane ku kai kai kokarin tsoratar da shi ashe ya zo da makami kawai sai shi ma ya harba maka waga nan kana buƙatar sai an fafata ke ya harba ka harba sai ka same shi sai ya halaka shikenan ka kashe banza saboda ya zo ne dan ya far maka kuma kayi abin da zaka yi na ka'ida idan kuma shi ya kashe ka to kayi shahada wa man qatala al-adi shahidan shi mai ta'addanci in ya kashe mutum to ya ya zama shahidi li yu'dadi ana lissafa cikin shahidi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza ja'a ar-rajulu yuridu mali wani mutum ya zo jama'a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaye ya rasulullah idza ja'a ar-rajulu yuridu mali in mutum ya zo yake mun bani dukiyarka yaya zan yi kala la tu'ti karka bashi inji annabi sallallahu alaihi wasallam bani dukiyarka yace la tu'ti karka bashi kala sai ya ce a ra'aita in kataltuhu ya rasulullah idan yace zai kwata da karfi sai na kashe shi kala fa huwa hadar yace ka kashe banza kala ra'aita in in yace to in ya kashe ni fa wajen kwacewa kala fa anta shahid kai shahada haka yace a cikin hadisi na Imam Muslim ya rawaito kaga kenan wanda yazo karbar dukiyarka bai ce in yace ba ni ba kawai zaka mika masa ba a'a zaka tsare dukiyarka sai dai idan a wancan ra'ayin waɗancan malaman da suka ce a wannan wajen ba wajibi ba ne saboda me saboda garin cewa za ka hana kuma zai iya kamar yanzu yadda ake wa mutane ba ni ya ce ba ni kuma kaga ba ka da halin da zaka ko ka gudu ko kana da kai ma makami da zaka kaga ba da ni masa Don me ran naka fi wannan abin ra'ayin wasu malamai ke saboda kada garin cewa za ka hana kuma ya zamo ya rasan maka ranka to ran ai yafi wannan abin sai ka bashi amma in kana da wata dama fa sai ka hana in kana da wata dama sai ka hana idan ya dago makami kana da wani abu sai ka harba masa ko ka yi san abin da zaka yi in ka kashe ka kashe banza amma in kaga baka da halin kare kanka to ka masa in kuma garin kitikiti ya halakar da kai gaba za ka bayar ba to ka yi shahada wala farka bainal lis yadkhulu darahu wannan hukuncin babu bambanci tsakanin barawo al-lis yadkhulu darahu da ya faɗa gidan wani wa man sala udwanan alaihi ko kuma a ya ka ne a wajen gari a dawa irin masu abin nan mutane a can daji yan fashi ko abin da masu tsare hanya ko a gida ko a waje duk hukuncin ɗaya ne idan misali kana da dama ka kare kanka an baka dama kare kanka duk da yake an baka dama ka bi matakai gwargwadon yanayin situation din akwai inda ba buƙatar sai ka bi wannan saboda yanzu kama a daji ko kuma kama a gidan ya zo yana zuwa ba harbin ya fara kaga nan ba batun wa'azi wani wa'azi za ka yi masa ya riga ya ya iso da da sa, kai ma kana buƙatar kenan yan situation shi zai waranta me za ka yi shi zai baka damar abin da za ka yi yace wala farka bainal lisi yadkhulu darahu ko a gida ne yazo wa man sala udwanan alaihi bi fadli ko kuma a waje ne a filin dawa to shi ma zaka yi abin da zaka iya gurgurna abin da kake da dama wala baina adna malihi wa kathirihi wa man dafa al mustarra anhu fa mu'tadi babu bambanci wala baina adna malihi wa kathirihi ko abin da yake kadan ne ko da yawa tunda dukiyar ka ce ma'ana ba magana ake ta abin kadan ko da yawa ba a inda mi dukiyar dukiyarka to kana dama ka kare abinka ko da yawa ne ko kaɗan ne Tun da dai naka ne to amma mala ce wa man dafa al-mustar anhu fa mu'tadi wanda yake al yana cikin hali na kunci kamar yanzu abin da yake faruwa a Gaza Allah ta'ala ya yi musu dukkan damuwa ba abinci kwata-kwata an hana shiga abinci kuma ba abin da za ka samu saboda gaba ɗaya rusa gari to idan ka ga abincin wani kana jin yunwa kace ba ni ya ƙi baka sai ka ɗauka an ji malam shi wancan shari'a ba ta yadda ya far maka ba an gane ko idan larura ce mutar ne zai mutu in bai ci ba in ya gani ya ɗauka ya ci in ka ga dama ka kai shi gaban alƙali ya ina ba yadda zan yi in ban ci ba ba da abin da zan an gane ko yace wa man dafa al-mutarra anhu wanda yazo dauka yana cikin larurar bukata ta tsanani kuma sai ka far masa fa mu'tadi yanzu kai ta'addi ka ketare iyaka duk abin da kai masa in aka je gaban shari'a to zaka biya fansa saboda yana cikin al-istirar halina larura da kunci wa audib في الأقوى الدفع عن ماله الذي له اضطر مثل الأكل منه بأجودا يتي بأجودي يتي وأوجب أما كوجبت في الأقوى الدفع عن الذي game da wanda shi ma yana da bukata yanzu misali kamar yadda muka faɗa wannan yanayin shi ma yana da bukata wani ma ya zo yana da to anan ka wajabta kare abin da za ka rayu a kai kai ma kana da bukatar kana cikin larura shi ma in yazo zai dauka da zuka ka hana shi dan da dukkanin ku biyu mabukata kuna cikin larura in ka bari ya ɗauka to kai wa zai baka kai ka dan samu abin da to ba sai ka hana to anan kan yake wa aujib fil aqwa daf'an malihi allazi a magana mafi karfi ka tsare dukiyarka lahu turra mithl al-akli minhu bi ajli kamar yazo ce ya ɗauka ya ci kai kuma kana da bukata to ka hana shi amma idan kana da rara to bai halatta ka hana shi ba in ma kai kokarin hana shi ka cutar da shi to za ka biya abin da ka cutar da shi na na fansa wa yalzamu man yaqwa ala daf'i sa'ilin ala ghairihi daf'un li amn min ar-rada wa yalzam kuma dole ne man yaqwa ala daf'i sa'ilin duk wanda yake da dama ya tsare mutum daga wanda ikai masa farmaki ala ghairihi ba shi ba kana tsaye sai ka ga wani ya farwa wani da makami to kai wajibi ne a kanka kai musulmi ka tsare wancan yanzu ba kanka yiwu ba kan wani dan wanka musulmi to wajibi ne ka tsare wancan musulmin wajibi ne ka tsare wancan musulmi ala ghairihi daf'un ka tsare wancan din li'amnin min rada ka tsare shi kada ka halakar da shi kada a halakar da shi saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da imam muslim ya rawaito wata rana ya ji ana daga murya ya lil ansar ya lil muhajira ya ji an daga murya kamar wani suna kira ina mutanen ansar wasu ina muhajirai an samu rikici tsakanin wasu mutane biyu sai suka kira jama'a su irin abin da ake yi a kafin musulunci a jahiliya idan wani abu ya faru sai ka yi kururuwa ka kira kabilarka in ka kira kabilarka za a zo a kama ɗauki ba a tambaya me ya faru ba a tambaya kawai in dai nasu ne sun tabbatar in yi kira kawai za a ɗau makami a farwa wancan kuma wancan kawai in haka sai a kama rigima a jahiliya ke. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai ji an yi wannan kururuwa sai yace abi da'wal jahiliyyati tad'un ya na ji kira irin na jahiliya me yake faruwa da ya fito sai aka ciyar rasulullah an samu rigima ne tsakanin wani matashi ba an sare dan madina da muhajiri wanda ya hijira shi yasa suka yi wannan kiran sai yace to kada ayi haka yace walakin sai dai wal yansur ar-rajul akahu zaliman aw mazluma a musulunci mutum ya taimaki dan uwansa ko azzalimi ne ko wanda aka zalunta aka ciyar rasulullah ta ya za a taimaki azzalimi yace in kana zaliman fanyanhu in yayi zalunci ya hana shi wadhalika nasru ya taimake shi ya hana shi zalunci yace wa in kana mazluman falyansuru amma in shi aka zalunta to ya kare shi kaga nan yayi umarni da cewa dan uwanka in an zalunce shi kai ne ka tsare shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sai ce me la yakhzuluhu wala yuslimu la yakhzuru kada ya tabar da shi ma'ana lokacin da yake neman dauki da agaji ya juya masa baya shi kare masa haka shine kuzlan, wato tabar da shi ya nemi taimakon ka kaki alhali dan uwanka ne ba daidai bane ko kuma la yuslimu kare sallama shi ya kyale shi a hannun wanda zai halaka shi kare ya haka to saboda haka kuma manzo Allah ya ce masal mu'minina كالجسد الواحد في توادهم وتعاطفهم وتراهمهم في تبي كالجسد الواحد musulmi kamar jiki ne guda ɗaya shi yasa wata rana wani a kasuwa a wani bayahude ya yayi wa wata musulma a lokacin annabi sallallahu alaihi ta so kasuwa cikin lullubi sai ya makale lullubin nata da wani abu Ba ta sani ba tana tashi kawai sai ya ja sai ta yi tsirara sai ta yi kira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a dalilin wannan ya koru waɗannan Yahudawa daga garinsu wayannan da suke wannan kiwayen Madina saboda me akan wannan mata guda ɗaya saboda an cutar da ita to saboda haka ba za ka sallama ɗan uwanka ba ba za ka in ka ga dan uwanka yana cikin halaka zaka taimaka masa amma fa ba irin mutanen mu ba mu kan ba ma taimakawa mu kan mu ba mu taimaka ba wayannan yan kwaya masu kwacen waya wasu za a gan su ma abin nan su ga sanan ne mutum uku in sai wo sai ko ka mutum dubu su gudu ne haka mutum dubu sai su gudu mutum uku ba ko mutum biyar kuma da dan abin nan tsaka ko da da ba adda ba yi ba sa ma yawo da adda ma dan wani abu ne makamin ma wanda dan buda ko wane ne ko wane ne ai ya kamata a ce dai ba a kyale su ba sun gane lagon mutane in sun yi farar kowa sai ya gudu mutum dubu ba mutum uku kawai za su yi hayaniya a ga wannan an yi ba a yi ba to kai kanka ma baka tsaya bare ka taimaki kuma ya zo wannan abin nan ya ba nuwa ka kuma sai ka mika shi kenan ko duk jama'a san abin nan wannan ba daidai ba ne ya kamata a ce an taɓa mutum ɗaya kowa ya haɗu baki ɗayan al'umma su yi kanshi duk abin da zai faru ya faru to in sun san ana yin haka za su ci gaba da yi wallahi ba za su yi ba sun san cewa mun yadda in ma ni za a cutar ko kai ko mu dai mu haɗu in an cutar da ni gobe ba za su ɗan uwana ba an yi ɗaya biyu za ga shi kenan sun an yi kukan kura amma ƙyalewa wannan abu ne wanda yake ba daidai ba duk inda aka gani a tsaya a yi abin da za a iya yi ko masu tafiya da mota bai kamata a ce mota ka babu dan abin nan ba barandami ba adda ba waye ai kuskure ya kamata a motar ka dan sa dan barandami ya adda ko na barazana ce ko ba za ka iya ba zai ka dauka a halinka ka gani dai kaiwa ka ya fa a ce baka da komai ko ba haka ba kana da mota ya kamata ka dan sa wani abu a cikin na dai dan barazana ko wata kokara ko na abin amma shi kenan sai ka zauna empty handed kuma shi an yi hayaniya wai wani ma a mota ma wai tsoro yake ji yana cikin mota mai babur kuma ya jefar da babur ya tafi da wannan ba daidai bane ne gaskiya ya kamata mutane su canja ɗabi'a a canja ɗabi'a gaskiya amma dai abu doka da a shari'a ta faɗa in aka ɗauki abin nan aka ga ya gudu shi kenan dama abin da ake so kenan ya san cewa kowa da shirinsa ba haka ake tafiya banza haka ba kowa yana kokarin ya kare kansa kuma ya zama larura dole a haɗu a kare kai musamman mu da yanzu misali kowane mutum kusan dubu ko dubu biyu ko dubu uku ɗan sanda ɗaya mutum dubu ɗan sanda ɗaya to ɗan sanda ne me zai muku ko yana da bindiga me zai iya yi ba abin da zai iya to saboda kuna bukata ku yi wa kanku ku ba kanku kariya ba wai mutum kawai ya zauna haka kuma yanzu abin takaici da yawa cikin mutane in kai shiga gida goma gida takwas ba su da ko kara ba su da ko irin goron nan don tsananin lalacewa ai bai kamata a zauna ba a zo dan dai abin da ya da za a dan motsa ko yaya ne wani dai abu na dan abin nan barazana ko ba na gaske ba ne ya ba a ce an zauna haka ba tare da komai a gida ba Allah ya tsawaka wala ce a fi ma jawaza saulu katlahu shine ko wala shi a yace babu komai a kanka qatlahu wanda ya far maka kuma kara ka maida martani ka kashe shi yace mukallafun aw ajman wa balhin wa fuhad wannan hukuncin da ake magana na cewa kare kanka akan wa ake nufi mutum mai hankali cikakke kamili shine in ya far maka kare kanka harwa har karamin yaro yanzu abin da yake faruwa a America ba ku gani yaro zai ɗau makamin ma'aikatan da su suna ajiye makamai a gida dan firamare sai ɗauka ya sa a jaka to yanzu firamare dan shekara bakwai takwas goma ya ɗau makami kuma sai ka samu ido dan yaro ne karami kuma ka san yadda makami yake kawai matsa zai shi kenan ya yi ta'adi dole a kare kai ko ba haka ba shi ne ke ta wala shi a fi ma jawaza saulu qatlahu maganar da ake na kare kai shari'a ta ba da mukallafin ko mutum ne mukallafi cikakken mutum babba mai hankali aw ajman ko dabba ba ajama dabba kaga saniya ta nufo ka ko raƙumi kana da makani ka kare ka zaka kyali ne halakar da kai shine ajim dabba ko kuma misali zai gaya mana kamar kare misali mahaukacin kare kuma sai ka samu ido kana dole ka samu abin da zaka yace au yace wa bulha wa fuhadi da bulha bulha shine mutumin da yake abin nan mai kamar taɓin hankali mutumin da yake bala ba yi da cikakken hankali kamar mutum kamar yadda yake haka mahaukaci mahaukaci hakan shi ba mai hankali cikakke ba in ya nufe ka da mukami, ba za ka kyale ba za ka kare kanka yace wa fuhadi da kuma wanda yake irin wannan bulha muna iya cewa mahaukaci ko kuma fuhadi wanda yake mai taɓin hankali wanda ba cikakken mutum ba irin waɗanda suke ba cikakken hankali ne da su ba duk waɗannan ba wai ana nufin cewa kawai sai wanda yake kana ganin cikakken mutum ne in mahaukaci ne ka kai a'a ko mahaukaci ne za ka yi ne za ka kare kanka ko mahaukaci ne ko dabba ce ko yaro karami ne ko in dai ya nufe ka da makami zai na so ya halaka ka to yi kokari ka yi me kare kanka ka kare kanka hukuncin ya shafi duk waɗannan wala gurma في المقتول دفعا لشره ولا wala gurma ba za ka biya diya ba دفعا لشره wanda ka kashe daf'an sharrihi dan kare kanka daga sharrinsa idan lam yufarrid qatilun fi da sharrin da aka ambata a baya idan wanda ya kare kan nasa katin da ya kashe wannan din lam yufarrid bai wuce gona da iri ba bai ifrati ba fi tazayyudi wajen wuce abin da shari'a ta bashi dama abin da shari'a ta ba shi dama idan yana da dama ya kare kansa a mataki na farko sai ya hau na biyu ko na uku to yanzu sai ya yi ya biya ne sai ya biya fansa amma in ya bi dukkan abin da shari'a ta faɗa to fala gurma babu biyan fansa a kansa ba zai biya diya ba an gane ko in dai ya bi ka'idar da shari'a ta bashi ومن ربط الأجماع في ذيق ومن ربط الأجماع في ذيق من الدروب li yazman ma janat la tukayyidi yace wa man ajma'a wanda ya aje dabbarsa fi dhiqin min ad-durub a hanya matsatsiya hanya ce guda daya sai ya daure dabbarsa akan hanyar li yazman to zai biya ma janat duk abin da ta yi ta aji la tukayyidi babu qaidi mutum ne a hanya misali sai ya aje dabba ya daure ta kamar yanzu yadda ake abin nan din nan alayya a ce a ajiye su in hanyar matsatsiya ce to ba zai ajiye ta inda mutane ke wucewa ba in ya ajiye ta kuwa sai ta kashe wani ko ta wani rauni to shi ne ita da ya ajiye shi zai biya mai diya shi zai biya diya yanzu diya nawa ce a abin nan miliyan ɗari da casa'in ina zama ko miliyan nawa na ran mutum ɗari da nawa ha to miliyan ɗari da ɗoriya ne dai ya fi ya ya kusan ɗari biyu fa kusan miliyan ɗari biyu ran mutum kusan miliyan ɗari saboda ka wanda ya ajiye dabba sai ta halakar da wani ko kuma ta yi wani rauni ta cutar da wani to shi zai biya ne abin da sa'adin da ta yi to irin wannan masu kiwo a gidaje masu kiwo a gidaje in suka saki dabbar su ta fita ta yi mutane ta aji to dole a yi me a biya ta adin da ta yi dole ya biya ta adin da ta yi ko ta cinye wa mutane abinci ko ta barar da abin nan wani abu ko ta yi wani rauni to sai a kama mai ita sai ya biya mai sai ya biya diya wa qawlani bil itlaq in kana wasi'an amma malamai sun yi magana guda biyu in kana wasi'an idan hanyar tana da mai fadi idan babbar hanya ce babbar hanya ce ya je dabbar ka za fiftina kalbin a korin bi ajwadi nan babbar hanya ce suka ce to ai ana iya wa dabbar a ƙarama hanya kuwa dole hanyar za ka bi bayan da za ka yi amma eh, misali a lunguna haka inda ake ajiye dabba a lungu Ka ga dole hanya ce bayan da za ka yi amma in babbar hanya ce mutum yana iya kewayewa ta wannan don ka ajiye wasu malamai suka ce babu komai wasu ka ce a'a in dai ya ajiye ta ya batta inda mutane ke kai kawo ta yi ajiye to dole sai ya biya kada wannan hukuncin haka yake na bi kalbin wanda ya ajiye kare a korin mai cizo bi ajwadi magana mafi daidai kenan ajwad magana mai kyau shine cewa idan mutum ya ajiye kare kuma yana cizo to in ya je ciji wani in wannan ya mutu zai biya diyar mutum in kuma yi masa illa zai biya illar da yawa mutum karin nasa an gane ku saboda haka wanda yake aje kare dole ya yi mai ya taskance karensa inda ba zai cutar da mutane ba inda ba zai in ko ya cutar da mutane dole sai ya zai dau abin nan hakkin wanda karen ya cutar wanda karen ya cutar kada al-hukmu fi hirrin yasidu tuyura la idza bala fi shay'in wa walligh wa haka ne ko wa alladhi tudi wa alladhi tudi alladhi tudi kada al-hukmu a wancan baitin yana cewa kaza fiktina kalbin aqurin bi ajwad yayi magana akan wanda ya aje kare mai cutarwa to tambaya shine a wannan baitin yace idan karen yana cutarwa ya halatta ka kare kanka wajen kashe karen ko bai halatta ba ha ya halatta mana za ka kyale shi je ka ne sai ka buge shi da abin da za ka iya ko ka sa masa guba ya ci don kada ya cutar da kai zai ya halatta in karin yana cutarwa to sai ya ce amma kazal hukumu fi hirrin ya ce da tsuyurala idan mutum aka aje mage sai tana cinye wa mutane tsuntsaye kamar kaji ko tantabaru misali ya halatta kashe ta ko bai halatta ba ya halatta ya halatta kashe ta da karen da yake cizo ya halatta kashe shi da mage da take bin gidaje tana cinye musu ‘yan tsaki ko tana abin nan ya halatta a kashe ta. La La'iza ba fi shay'in amma ba za ka kashe kare ba ko mage, iza ba la fi shay'in ya yi fitsari a wani waje, wa walli illabi tuli ko kuma kare ya sa harshensa ya yi lallage a cikin kwanan wani, to ba za ka kashe karen ba. idan kare ya sa baki a cikin akushinka ko a cikin abincinka ko wane ne wannan bai kai matakin da za ka kashe wa mutane kare ba amma dai za ka yi wa masu karen abin nan don su tsare su. an gane don kare zo ya rika maka ta'adi yana lalata maka abinci don da shi kare bakinsa ba kamar kowane dabba ba dole sai an wanke akushin an zubar da abin da yake ci da sauransu mage idan ta makota tana cinye maka 'yan tsaki tana yi maka ta'adi tana shiga abin nan kitchen ɗinka kan tana cinye maka nama to sai ka sanar da masu ita in tana cutar da kai babu laifi ka buge ta ko ka kashe ta amma idan ba wannan ba kawai dan ko yayi fitsari ko yayi kashi ko abin nan to wannan bai kai ga ka kashe musu dabba ba malai ya ci gaba da bayani yanzu kuma ya shiga mas'ala ta zamantakewa cewa hakkin makoci ko hakkin abokin zama wa in yuqidu al-insanu naran bi mulkihi idan wani mutum a gidansa ko a gonarsa sai ya hura wuta wa yujri alayhi ma'ahu ghayra mu'tadi ko kuma ya bude hanyar ruwa a gonarsa ko a gidansa amma ghayra mu'tadi ba tare da ya cutar da mutane ba ya halatta dan me a gonarsa yasa wutar a gonarsa ko gidansa isa kiruwan an gane ko wannan ba shi da laifi wannan ba shi da laifi falaita alaihi gurmutawun lidarihi bihi ma cewa tafritihi wa tazayyudi idan dai yayi abin da ake na al'ada da ake zamantakewa to ba yi da laifi ba za a ce yayi laifi ba kamar yanzu misali yadda muke yin magudanar ruwa a gidajenmu ruwan yana yana tafiya ko yana bin kofar gidajen mutane ko ba haka ba ai kaga daga gidanka zai fito amma zai bi ta kofa wannan ya bi ta kofa wannan amma haka al'ada take to wannan ba ba zai ba zai kai kararka wajen hukuma ba saboda me haka ake yi haka ake yi amma da tsarin garin kowa zai yi rami ne ruwan gidansa ya shiga to kaga kowa haka yake yi sai shi yayi ne sai tafiya misali shi sai ya sake shi a titi bai yi masa hanya ba yadda ba za a iya wucewa ba sai ana kuma ruwa na kwatami ko na kazanta ko wane ne to kaga wannan dole a kai shi gaban hukuma ya tsare ruwansa yadda ba zai cutar da ragowar mutane ba in yayi tafrif to wannan za a kai shi gaban hukuma domin ya wuce al'adar da aka saba yi ko ko misali yayi sokawai ba tare da yayi masa murfi ba kaga wannan ya ya cutar da makota dole za a kai shi gaban hukuma amma in yayi sokawai a cikin gidansa irin yadda ake na al'ada ba eh Ya yi kowa yana yin irin haka in gidansa karami ne ba zai yi a cikin gida ba ya fito cikin gidansa yayi ya rufe to kaga wannan kuma bai bashi a buɗe ba to kaga kenan dama ana yin haka an gane ko wa yumna'u min sha mudirin bijari amma wa yumna'u ana hanawa min in sha mudirin ya haifar da wani abu mai cutarwa bijari wanda zai cutar da makocinsa duk abin da mutum zai iya cutar da makoci haramun ne kamar ya sa inji na na na janareto ko inji na nika ko inji na kaza wanda karar tana jikin ɗakin makocinsa wannan haramun ne in yi haka ya saba Allah kuma in makocin ya ga dama ya kai shi gaban alkali hukuma to hukuma za ta tilasta ya ne ya ɗauke wannan abin daga jikin gidan makocin domin yana da cutarwa ya ce wa yadmanu ma arda bi hadrin mujaddadi kuma duk abin da wannan abin ya cutar to shi zai biya duk wani abin da ya cutar shi zai ne shi zai biya kamar misali mutum ya dasa bishiyar da za ta rika zubar da abin nan cikin gidan makocinsa shi ma kaga dole zai tilasta ya yanke bishiyar iya inda ta shiga gidan makoci zai tilasta Inda ya yi ba ya kai shi gaban hukuma yana da dama kuma in wani abu na cutuwa ya faru daga abin da shi ya yi, to an kai shi zai biya shi zai biya ولا غرم في ملك ممر بمحل وأشبائه من ناقع غير مفسد ولا غرم أما باب بيان فانساكو بيان أتي sai ya biya. Fi mulkan mamarin. Abinda ya ajiye a hanya wanda bisa al'ada ana ajiyewa kamar yadda na faɗa kamar yadda misali mutane suna ajiye duro na shara ko abin shara a kofar gida ba ana yi ba to in ya ajiye a kofar gidansa makocinsa ba zai ke ɗauke ba saboda ai dama ana yi haka baya cutarwa an gane ko sai dai idan sharar ta cika daga gidansa har ta yi ne ta gangara makocin to wannan yana da dama ya hana ya ce bai yadda ba amma dai iya gidansa ne ya ajiye a kofar gidan shi kenan ko mutane suna wuce bai cutar da hanya ba babu Washi ba yi da makamantan waɗannan min na ko ya saki ruwa wanda zai zo ya yayi naka shi ne ruwa da zai yi kamar ya kwanta da yawa a kan hanya ya hana mutane wucewa to wannan kan ba za a yadda ba gaira mufsidin in dai ba zai abin da yi ba zai ɓata hanyar mutane ba shikenan sai yi amma zai ɓata fa za a hana shi za a hana shi kamar misali makocinka ya zo ya rika sai da ruwa ya yayi abin irin bohol da ake yi kaga in an zo ana ɗiba ruwa in dai garu da garu ne ya zo jikin garu inda kuka yi a iyaka to kaga zai iya cutar da abin nan ɗinka to wannan kana dama ka ce baka yadda ba amma iya gidan shi ne wannan yana da dama yayi wa mun munshi ma yadurru bi maslakin bi maslakin wa min kashr wa min kashr bi taykhin wa ma'in mubaddadi wa yadmanu duk wanda ya haifar da munshi ma yadurru ya haifar da abin da zai cutar yadmanu sai ya biya fansa bi maslakin a hanyar da ake tarayya a hanyar da ake wato abin da zai baka mamaki kamar yanzu abin da na lura a garin nan mutane ba san hakkin hanya ba kamar yanzu misali mutum zai yi aikin gida ko gini sai zo ya zube hanyar complete ya zube kaza ya zube siminti ya zube kaza ya zube kaza kuma bai damu ba in kai magana sai to me saboda mai bai san hakkin hanya ba da hakkin makotaka yana ganin aiba yanzu kamar wannan titin da aka yi kwalta za ga mutum ya zo ya zube yashi ya ci rabin kwalta din kuma babu wanda zai ce da shi kala saboda shi yana ganin ai ba wanda ya isa ya hana shi wannan hakkin addinin mu bai yarda da wannan ba ba wai magana ake ta mutane kawai ba a ka'idar doka addini bai yarda ba dan dai ba doka a kasar ne da duk wanda ya zubar da wannan sai an tilasta ya kwashe ba tare da ya cutar da mutane to kaji abin da malai yake cewa wa manu mun shi ma ya zurbi maslakin duk maslak hanya kenan duk wanda ya insha'i ya samar da ma ya zurru abin da zai cutar da mutane bi masarakin akan hanya to ya zama duk abin da ya faru shi zai biya yanzu misali wanda ya zube abin nan duwatsu da yashi da waye sai aka yi hatsari dalilin wannan wani ya zo aka buge to za a kira shi zai biya diyar tunda shi ya tsare hanya aka kashe mutum a dalilin wannan mota ta zo ta kauce sai wata ta yi wa abin nan tunda ya matsa hanya aka yi karo ko ya buge wani sai a kira shi a ce to shi ne sababi dan shi ya tsare hanya amma ba a yi ba a yi shi yasa tunda babu doka kowa yake abin da ya ga dama amma da yanzu misali mutum ɗaya an yi masa haka ya kake ji labari sai ya kai ko ina cewa ya zube ya shi ko duwatsu a hanya gashi an buge wani an ce shi zai biya biya sai shi ya tsare hanya hanyar mutane ce hanyar al'umma hakki ne na bai daya sai ya wa min kishir bisifin sai ka misali ku saurara ku ji wannan misali mai ban mamaki wanda mutane suke rainawa kishir bisifin wanda ya jefar da bawan kankana ya sha kankana ya jefar sai wani ya taka ya zame in ya mutu sai ya biya biya ko bawan ayaba sai wani ya zame shi ya kashe shi shi ne ma da ce wa kashe mai tsakin wa ma'in mubaddali ko ya bar ruwan da ya biyo hanya ya cutar da mutane duk abin da ya samu mutane shi zai biya ka ji ka duba abin da ake magana a ka'idar shari'a in ka sha kankana ko ka sha ka ci ayaba ba za ka yi me ba in ka jefar da bawan wani ya zame dalilin wannan to in baka biya jiya a nan ba an je lahira kai ka kashe shi kai zai takuma a lahira wallahi shi ga wanda ya kashe ni shi ya jefar da bawan kankana ko ayaba na zame na faɗi kai kana ga ayaba ruwanka wataƙil ma ka jefa kayi gaba wani ya cutu to wallahi yana kanka yana wuyanka amma kaga mutane su ba wanda yake damuwa da haƙƙin ƴan uwansa ka duba dai abin da yake faɗa bawon kankana in ka sha ba za ka jefar a titi ba saboda me in wani ya cutu kai ne saboda wa man yasqulu al-insana hatta yudhifahu fa yasqutu bi ghayrin indahu lam yuhaddadi yace wa man yasqulu al-insana wanda ya shigar da wani mutum hatta yudhifahu shi ya gayyace shi ya shigo gidana fa yasqutu bi ghayrin indahu gidan naka akwai rijiya baka yi mata murfi ba sai ka gayyato wani mutum wani zo mu ci abinci Ake kana da rijiyar da ba ta da ba yi mata murfi ba fa yusqitu bi birin sai ba da rijiyar to kai zaka biya diyarsa zaka biya ka kashe rai ka kashe rai zaka biya diyarsa saboda me rijiyarka ba kai mata murfi ba shi kuma bai sani ba ya shigo gidanka sai ya faɗa rijiyar. bai sani ba ashe akwai rijiya hanyar mai ga bai sani ba yana abin nan to kai zaka biya diya an gane ku walam yara imma lil ama aw li aw li satriha fadan minhu ma lam yundir al mar'atu shidi sai yace walam yara shi wanda ya shigo gidan bai gani ba imma lil ama ko saboda bai da lafiyar ido baya gani da kyau ya shigo a shi akwai rijiya bai sani ba aw li satriha ko kuma rijiyar tana gefe inda ba a gani ya biyo bai lura ba bai gane ba fa zamminu kai zaka biya diyarsa malam tunzir in dai baka gargade shi baka ce akwai rijiya in ka shigo a bangaren hagu ka yi dama ka kula sai bai sani ba ya zo sai ya fada ka ka da gaya kayan irshadi ka nuna masa to amma in baka gaya masa ba to kai ne da laifi ka duba yadda ake so a kiyaye hakki dan kada ka cutar da wani ومن يكتسب عرضا فعذر دخولها على غير رب الأرض إن هو تدخلي Yace, wa man yaktasib ardan wanda ya kwace filin wani mutum kasan wani mutum gonar gonarsa ko feginsa ya kwace to fa da dukula haramun ne wani ya shiga gonar Dan ya yi wani abu wani mutum ya kwace fegin wani filin wani to kai ba za ka shiga akwai famfo ko rijiya ka sha ruwan wajen ba haramun ne saboda me na kwace ne in ka shiga ka sha kayi laifi in dai ka san uh, waje na gidan kwace ne to ba za ka shiga gidan ka fake saboda inuwa ko ka sha ruwan gidan ba za ka yi ba fa da dukhulaha haramun ne a shiga gidan inji malam ala ghayr rabbil arz in dai ba mai gidan bane in huwa taqadi idan gidan an kewaye wani ya kwace ya mallake to bai halatta ka shiga wajen ba shi ma bai halatta ko sallah in yi a wajen a ra'ayin malam sallar ta karbu ba saboda ai filin kwace ne na wani ne ne kwace wani ya kwace aikin wani to bai halatta a amfana da wajen ba tunda waje ne na kwace ya zama abin nan kenan shiga wajen laifi ne amfana da wajen laifi ka san kwace ne to bai halatta ba wayan lam tuhawwab wayan lam tuhawwab jaza fiha dukhuluhu wa akhdhu al-kala minha ala nafsi ahmad amma in ba a kewaye wajen baka sani ba cewa na wani ne aka kwace baka sani ba tunda ba a yi masa iyaka ba sai ka shiga ka sha ruwan rijiya ko kuma ka ɗebi ciyawar wajen to babu laifi ce ala nasi amadi wa afdul kala ma'ana ɗaukar ciyawa alkala ciyawa ke ma'ana in kana yin ciyawa a ƙauye to bai halarta ka je ka yi ciyawa a filin wani da aka kwace ba saboda filin ya riga ya zama mai ya zama an hana komai a wajen saboda hakkin wani ne ba a yadda ba ko da ciyawa ba za ka je ka yi ka dabba ka a wajen ko ka ɗebi ciyawar wajen ko ka sha ruwan rijiyar wajen ba ba za ka yi ba to amma in baka sani ba wa illam tuhawwas baka sani ba ba a kewaye ba ja jaza fiha dukhuluhu sai ka shiga ya halatta wa zo kala ka ɗebi ciyawa minha a cikin wannan filin ala nafsi ahmadi a magana imam ahmad yace babu komai tun da dama baka amma in ka sani an kewaye ta wannan fa wajen wani aka kwace to bai halatta ka shiga wajen ka amfana da wajen ba ƙarshen inda malam ya yi magana a kan babi na dabu har ya shigo da kuma algas abin da ya shafi hakkin makotaka da kwace duk dai saboda ya faɗakar da mu kan abin da yake na ƙa'idoji na addininmu mu sani ga wanda bai sani ba don ka kiyaye ina sake nanatawa ba ka da uzuri a gobe kiyama ka ce ban sani ba don me Allah ya riga ya aiko manzo ya saukar da littafi an yi bayani kai ka ki zuwa makaranta kai kai zuwa makaranta saboda haka ka jefar da bawan abin nan kankana wani ya ce ya mutu an tashi kiyama ya kama ka ai ban sani ba kamar ya baka sani ba ni ban kashe ka ba kai kashe ni ma ka manta ka jefar da bawan abin nan to ai ban sani ba oke ba ai ko annabi ba kenan ba a ka littafi ba baka sani ba a baka je ka nemi ilimi ba dai ba ka da hanzari dole ka je ka nemi ilimi ka san ƙa'idoji na shari'a saboda in duk abin da kai za a tambaye ka duk abin da kai za a kuma batun cewa ai ban sani ba wannan matsalar ka ce baka sani ba amma da ka nemi sani ai da da ka sani kai ka zauna ka ki zuwa amma ai kana zuwa kasuwa ko sana'a in aka ce ne sai to in ban ci abinci ba ai ba zan rayu ba to ka rayu amma cikin laifi kai ta laifi in ka tafi lahira ka ce wallahi neman abinci ne ya hana ni ban je ne karatu ba wataƙila kana jin wannan uzuri ne ke hanzari ne ha cewa saboda neman abinci ne ba samu dama na na na yi karatu ba bare ma ba neman abincin ba ne kana yin wasu abubuwan da bai shafi muhimmai na rayuwarka ba ma amma karatu ne kadai baka da lokacin shi kan ba za ka iya zuwa gaban malami ba baka da lokaci amma wasu abubuwan kana da lokacin su da yawa kana da lokacin abubuwa da yawa kamar yadda nake tananatawa yanzu a wannan masallaci mu ce mu ashirin ne talatin arba'in a ce kowa a cikinmu a bi shi cewa ya karanta ahalari a gaban malami daga bango zuwa bango baki ɗayanmu zai zama domin karanta Allah gafata dukanmu na mun karanta ahalari bango zuwa bango a gaban malami mun karanta ashimawi mun karanta iziya mun karanta risala a gaban malami duk ba mu karanta ba don littafin da za mu littafin zafo to ai me yasa ba saboda ba mu da lokaci shi yasa ba mu je mun yi karatu ba saboda ba mu samu dama ba ok amma ka samu dama ka je kasuwa ka samu dama ka je dandali na hira ka samu dama ka matsa waya awa biyu duk wannan ka samu da karatun ne kadai baka da dama alari ai ban ban samu malami ba ai baka nema ba da ka nema za ka samu ai da kai da kake so ka sai waya ka san farm center ai ka tambaya ina ake sai da waya kasan san abin nan Beirut Road saboda kana da buƙatar ta a rayuwa kawai ta rayuwar yau da kullum amma karatu ba baka tambayi ina zan je in samu malamin da zan bi a shi ai baka sani ba amma ka inda ake sai da waya ka san inda zaka je kasuwa duk ka wannan duk abubuwan rayuwa ka amma na karatu ne kadai baka da baka sani ba baka da dama baka san ba ai yanzu ba malamai eh babu ai dan baka tambaya ba ina ko zaka sani ba malamai amma a wajenka amma akwai su hakika to ai sun mun nisa ba zan iya zuwa ba daga inda nake eh sun ma nisa amma kasuwa ba ta ma nisa ba zuwa wata unguwar ba ta ma nisa ba duk wannan ka iya zuwa karatu ne kada yayi ma nisa shi yayi ma wahala to abin da nake faɗa kawai shine ka tanaji hanzarin da zaka ba wa Allah in ka gamu da Allah a gobe kiyama baka samu damar yin karatu na addini ka san yaya ya kamata Allah yake so ka rayu ba Allah ya yafe mana ah, malam me kake cewa kamar mutum ya gine hanya to an na ga wannan baka bukatar fatawa a kai kai ma eh, ta bakin hadisi istafti kalbaka ka tambayi zuciyarka ya ce wai mutum ne ya san hanya ce je ya saya to kuma yanzu sai an yi magana don Allah kai ka san hanya ce ka tarewa ma na ɗan lokaci a bare ka je ka saye ma ka saboda kana buƙatar gida ko za ka ƙara faɗin gidanka sai ka je ka ba wa abin nan wane da wane da masu lan da wane ne ka biya kuɗi sai a ce to ka haɗe nan du kuma hanya ce wannan yanzu har ana buƙatar a yi fatawa a kai don Allah ai kai ka san ba daidai ba wannan yana buƙatar tambaya in baka saya ba wani zai saya to don wani zai zai yi laifi kai sai ka yi laifi don kada ka wani yi laifi saboda kada wani ya yi laifi kai sai ka ɗauki laifin kai kai ai kaga me kake cewa mana eh a'a wannan wata matsala ce daban wannan shi wannan zamantakewa ne watakila akwai wani abin da shi yasa baya amsa ma amma dai in musulmi ne da musulmi bisa al'ada in yama sallama kana amsawa sai dai inda wata damuwa wannan karka damu abin da aka faɗa shine kai kai mai sallama tunda musulmi ne wajibi ne in ka gama da shi shi in bai amsa ba mala'iku zai su amsa ma shi kenan shi kuma ya ɗau laifin ba da wata damuwa mai na tashin hankali ka tauke nauyin ka kai na a kowace unguwa ana target wannan wannan matsalar ku sai masu target din ai matsalar masu target din ba matsalar shari'a ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ya hakuri to ai ba a sake sai da dokar hukuma a ka'ida sai an je an faɗa a hukumar abin nan mai kula da tsarin abin nan birane ko ba haka ba za su zo su duba su gani ina ya kamata a sa ina ne bai kamata a sa ba in an sa zai cutar kafin a baka izini haka ake yi to amma yanzu misali kawai da ka tunda babu hukuma sai kawai ka zo ka naɗa gate don kai kana so ka abin nan ai ba a yin haka Allah ya gafarta a asalan ma ba a yin gate din sai da izinin hukuma can sai an je an ba da abin nan sannan hukuma ba ta ba da sai an zo an gani ya dace saboda me saboda sai an duba yanayin hanyoyi yanzu misali in ko ina an yi gate, to ina kuma za a fita kenan in an rufe duk kuma tsakar dare an bukaci mara lafiya an bukaci kaza dai ina za a fita a wannan ko matsala ba matsalar hukuma ce ko ba haka ba wannan ba magana abin nan ai akwai doka Allah ta'ala ya ba mu aminci da zaman lafiya ya yi mana dukan damuwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin